يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna sha shida ko a watan ramadana jira dubu ɗaya da da da ɗari arba'in biyu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 28 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na zamzam a wannan wata mai albarka watan ramadan domin ƙoƙarin sanin ma'anoninsa shi alkur'ani ana so ka karanta shi kuma ka yi ta ƙoƙarin sanin ma'anarsa abin da kake karantawa ya zama kana fahimta mai kake karantawa wannan shine hikimar karatun da muke yi abin da muke karanta yau da kullum mu ke kokarin bibiyar su mu fahimci me suke nufi to muna cikin suratu tauba jiya mun tsaya kan aya ta 35 ayo za mu dora kan aya ta 36 in Allah ya ce يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم. وقاتلوا na'am Allah malaukaki ce inna iddata shuhura inda Allah na ashara shaharan fi kitabillah lallai lissafin watanni a wurin Allah goma sha biyu ne wato fi kitabillah a cikin littafin Allah ana nufin tun farko a cikin laul mafuz kenan yau makalakar samawati wal arda tun sadda Allah ya halicci sammai da ƙasa haka lissafin yake watanni goma sha biyu ne minha arba'atun hurum daga cikinsu akwai guda hudu masu alfarma zalika dinul qayyim wannan shine addini miƙaƙe wato addini na gaskiya wala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni masu alfarma a cikin dukkan ma watanni kar ku zalunci kawunan ku ta hanyar aikata sabon Allah da yin abin da ba daidai ba to ballantana kuma su waɗannan watanni hudu masu alfarma wa qatilul na kafa ku yaƙi mushrikai gaba ɗayansu kama kun kafa kamar yadda suke yaƙan ku kuma wato gaba ɗaya wa alamu ku sani annallaha ma'al muttaqin lallai Allah yana tare da masu takawa wannan wato ainihin kamar yadda ya zo cikin hadisi hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa samawati wal ard lallai zamani ya kewaya kamar da ya saba kewayawa wato lissafi na watanni wata al-muharram safar rabiul awwal hayya kewayo ya zo zuwa zulhijja Shi ne zamani ya kewaya kamar yadda ya saba kewayowa ya haka yake yau makalaka samawati wal'ar tun sadda Allah ya halicci sammai da ƙasa haka watannin nan suke kewayawa haka lissafin su yake wa inna ta shuhura inda Allah ashara shaharan fi kitabillah lalle lissafin watanni a wurin Allah sune watannin nan wanda kuke lissafi da su guda goma sha biyu a wurin Allah sannan kuma haka suke cikin laul mahfuz tun farkon halitta yau mu khalaqa samawati wal arda tun sadda Allah ya halicci samai da ƙasa minha arba'atun hurum a ciki akwai watanni hudu masu alfarma salasatu mutawaliyat guda uku a jere suke sune zulqa'ada wa zulhijja wal muharram wa rajab da kuma rajab daban na ainihin wato ainihin mudar allazi baina jimada wa sha'ban annabi ke cewa guda uku a jere suke shine zulqada sai zulhijja sai almuharram wannan su ne watanni masu alfarma guda uku a jere sai watan bakwai can shine kuma wanda yake rajab don ka hada su za su zama su hudu kenan rajab wanda yake tsakanin jimada da ainihin sha'ban domin an ce rajab na mudar na kabilar mudar akwai ƙabila rabi'a to ainihin suna takara da ainihin ƙabila ta mudar su mudar watan rajab shine wata mai alfarma a lissafin su tun lokacin jahiliya su kuma rabi'a suna cewa ramadan shine watan da ke tsakanin sha'aban wato sha'aban da shawwal ramadan shine su wata mai alfarma a wurinsu rabi'a su ne wato ƙabilar da mutum kaza bai fito cikinta to shi yasa a wannan hadisin manzo sallam ya tantance shi rajab din ya ce wato rajab na ainihin ƙabilan nan ta mudar wanda yake baina jimada wa sha'ban wanda ke tsakanin jimadan akhira ko kuma jimada sani sannan kuma sai watan sha'ban kenan wanda daga shi kuma sai ramadan to abinda ake so dai a gaya mana a nan lissafin watanni wanda Allah ya aje mana kuma da su muke lissafi duka na abubuwanmu na ibada kamar ramadan yanzu duk ba yadda za ka ka zo ka ce bari ka yi lissafi da watanni wanda ake lissafin albashi da su yanzu wanda ake cewa asalinsu sunan gumaka ne januwari ɗin nan february march april duk sunaye ne na gumaka na kafirai da su aka hada ake wannan watannin watanni sanannu a wurin allah wanda tun da Allah ya halicci sama da ƙasa da su ake lissafi su ne watanni goma sha biyu waɗannan watanni su ne a cikinsu akwai guda nawa akwai guda hudu wanda suke su ko masu alfarmai ne an haramta yaƙi a cikinsu tun lokacin jahiliya su wato kafirai tun da musamman mutanen makka mushirikai suna cewa suna kan aƙidar annabi ibrahim to suna wasu abubuwa kullum su nuna su ma suna kan wani addini ne to amma sai kuma su je su yi ba daidai ba kamar yadda za mu ji to shine ake so nan mu musulmi watanni lissafafu sanannu a wurin Allah su ne goma sha biyu nan wanda in ka lissafa su za ka ga ai sanannu ne ko su ne almuharram safar rabi'ul awwal rabi'ul sani sai jimadal ula sai da akhira ko kuma ka ce da saniya sannan sai rajab sha'ban sai ramadan sai shawwal zulqa'ada zulhijja almuharram waɗannan kaga zulhijja shikenan an gama sai da almuharram waɗannan watanni da su ake lissafi na aikin haji inna iddata shuhurin inda Allah ko isna wato ainihin isna ashara shaharan da su ne ake lissafin aikin hajima da su ne ake lissafi macen tana idda tana al'ada da su ne ake ainihin lissafi na takaba mace mijin ta mutu da su ake lissafi na duk wani abu da ake kullawa na abin da yake da lokaci da ibada to da waɗannan fotani ake yi ba da watanni wanda suke waɗancan na ainihin bature da aka same su daga baya ba kuma haka ya kamata musulmi yanzu duk abin da za su yi to su riƙa yin lissafin su da su waɗannan watanni wanda suke Ga shi kamar yadda Allah ya ce su ne sanannu a wurin Allah a wurin Allah lissafin watanni guda sha biyu ne ai kuma haka suke suke laulu mafus kuma haka suke da Allah ya halicci sammai da ƙasa sannan a cikin akwai watanni masu alfarma wannan yadda da wannan shine addini tsaye zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayashe kaga watanni ma ka san su wannan al-muharram safar zuwa ƙarshe ya shafi ibada ka ya kuma shafi ka bai kamata kana musulmi ba ka haddace watannin nan guda goma sha biyu ba kuma bai kamata kana musulmi ba ka san waɗanne ne watanni masu alfarma ba a cikinsu wanda suke almuharram yana ciki an haramta yaƙi a cikinsu kamar da nan gaba za mu ci an haramta duk wasu abubuwa na barna a dukkan watanni amma a cikinsu ana ninka maka laifi idan kai abin laifi fiye da in ba a cikinsu ba ne Allah ya ce fala tuzlimu hinna anfusakum kar ku yi wato zalunci kanku a cikinsu wato su waɗannan watanni masu alfarma kenan domin laifi a cikinsu ana ƙara girman zunubi da girman laifi kamar yadda ainihin Allah maɗaukaki yake zaɓar wasu wurare ko wasu mutane to haka kuma ya zaɓi watanni kamar yadda ya zo wato ainihin a cikin wato sanad wani sanadi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa lallai Allah ya zaɓi abubuwan da ya zaɓa a cikin halittarsa daga cikin abin da ya zaɓa ya zaɓa cikin mala'iku wanda suke kawo hayi jibrilu yana sama da kowa cikin mala'iku sannan kuma cikin mutane ma ya zaɓi manzanni manzanni da aka turo su suka fi kowa su ma manzanni a cikinsu akwai guda biyar ulul azumi an fifita su akan sauran su ma a cikin ulul azumi an fifita manzo a kansu wannan haka Allah ke ikon shi haka nan Allah ya zaɓi wato ƙur'ani ambatansa ƙur'ani ya zama sama da sauran dukkan littattafan da ya saukar haka nan kuma ya zaɓi wato a ƙasa nan wurare masallace su ne wurare masu daraja na ubangiji sannan ka'aba inda ɗakinsa yake da madina da masjidul aqsa su aka fifita a sauran wurare a ban ƙasa haka nan ya zaɓi watan ramadana shi ma akan sauran watanni sannan da watanni masu alfarma guda hudun nan da muka ji haka nan ya zaɓi wasu kwanaki fiye da wasu kamar ranar juma'a kenan ta bambanta da sauran kwanaki haka nan ya zaɓi wasu darere kan wasu kamar daren lailatul ƙadiri Allah ya girmama shi fiye da sauran wato ainihin darere to haka Allah da ikon shi yake yakan girmama ya fifita wasu halittunsa kan wasu haka ya so kuma haka hikimarsa take kuma wannan ababa da Allah ya girmama wajibi ne ka girmama su wajibi ka ba su girman da Allah ya ba su ko ne Allah ya ce kada ku zalunci kanku a cikin su waɗannan watanni ya zama ku je kuna yin abubuwa na laifuka kenan na saban Allah wanda bai dace ba Allah ya ce wa qatilul mushrikina kafatan ku yaƙi kafirai gaba ɗayan su mushrikai wannan aya ta ce a yaƙe su gaba ɗaya ko kama yuqatilunakum kafa kamar yadda su ma suke yaƙa ku gaba ɗaya ba sa kowa to su ma ku yaƙe su kenan gaba ke ɗaya to a kowane lokaci kuma can baya ga watanni masu alfarma an ce kar a yaƙi a cikinsu shine malamai suke saɓani wajen me ake nufi da ku yaƙe su gaba ɗaya eh ku yaƙe su gaba ɗaya sun yaƙe ku to ku za ku fara yaƙin ko sai in sun fara maku idan lokacin watannin da ba a hana haramta yaƙi ba wannan umarni na nan kenan kai tsaye haka amma idan watannin da aka haramta yaƙi a cikinsu to shine sai aka ce wato ainihin wannan aya abinda take nufi ba za ku yaƙe su ba sai in su suka yaƙe ku a ciki saboda Allah na cewa ash-shahrul haramu bi shahril harami wal hurumatu qisasin shi wata mai alfarma ana yaƙi wato ana yaƙi da wata mai alfarma ma'ana su mushrikai da suka san akwai watannin da aka haramta ku yaƙe su to su kuma hesi amfani da wannan sai su kama ku hari shine aka nuna in a irin shin suka yaƙe ku kuma ku yaƙe su an ba ku dama kenan saboda walhumur ma ci kisasin duk watanni masu alfarma ana kisasin su fama ne ita da alaikum fatiru alaihi bi muslima ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci a kan ku to kuma ku mai ta'addanci gwargwadon abin da ya muku ta'addanci din nan sannan wata ayar Allah cewa ya ayyuhallazina amanu a la tuhillu sha'irallah wala sharar haram ya ku waɗanda suka yi imani kar ku harad wato halatta sha'irallah wurare na ibada masu alfarma irin makka kenan ba a yaƙi cikinta sannan wala shaharar haram da wata mai alfarma shi ma yaƙi cikinsa ba a yi to nan kuma sai aka ce duk ku yaƙe su to shine sai aka ce ai abin da ake nufi fara yaƙi ne aka hana ku auka masu da yaƙi a cikin watanni masu alfarma amma su da za su auko muku. da yaƙi to kuma an halatta maku ku yaƙe su kamar da muka ji a shaharul haramu a shaharul haramu bi shaharul harami wal hurumatu qisasin sannan a wata ayar Allah cewa la tuqatiluhum inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kada ku ce za ku yaƙe su wurin ɗakin na mai alfarma a makka kenan har sai in su suka yaƙe ku a cikinsa in sun yaƙe kwaci to kuma ku yaƙe shi kaga kenan farko ku ba za ku yi ba amma in sun maku ko a watanni ne masu alfarma to su ma sai ku yaƙe su shine da aka ce fala ta hinna fihinna kum din nan kar ku zalunci kanku a cikin su ma'ana kar ku ce za ku kai masu hari na yaƙi amma in sun kawo muku to kuma ku mai da martani kan ku kyale su kenan wannan shine da aka ce ku yaƙe su gaba ɗaya ba ana nufin kuma a cikin kowane watanni ba sai in su suka auko muku abin da ake nufi kenan da wannan na mai Allah ya ce Mm. na'am Allah madaukaki yace innaman nasi'u ziyadatun fil kufuri lallai jinkiri wato ƙari ba wani abu ne face ƙari a cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru wato yudallu bihi alladhina kafaru waɗanda suka kafirta sukan ɓata da shi wannan jinkiri ɗin da ake yi wato yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman suna halatta shi wata shekarar wata shekarar kuma su haramta shi liwaɗi u'iddata ma harrama Allah domin wato ya daidai da ko kuma don su daidaita abinda wato lissafin abinda Allah ya haramta wa yuhillu ma harrama Allah da wannan sai su halatta abinda Allah ya haramta zuyina lahum su'u a'malihim wannan an zayyana musu an kawata musu wannan mummunan aiki nasu wannan aiki na mai jinkiri wato ainihin da sukan yi kamar yadda za mu ji a ma'anar jinkirin wallahu la ya yahdi ƙaumar kafirin lallai Allah baya shiryar da mutane kafirai to me ake nufi da jinkiri a nan? a su kamar yadda muka ji cewa su mutane mushrikai na makka suna da'awar suna bin addinin annabi ibrahim da kuma tun lokacin jahiliya waɗannan watanni an haramta yaƙi a cikinsu to amma sai suke wata dabara wai suna ganin wannan dabara su in sun yi kamar za ta fishe su kuma ba laifi ba ne shi ne sai su jinkirta wata mu ɗauka almuharram yana cikin watanni mai masu alfarma an haramta yaƙi a cikin shi safar kuma yana cikin watannin da ya halatta a yaƙi to sai su je su yi yaƙi cikin almuharram sai su ce to shi kuma safar shi kenan bari su ɗauke shi shine makwafin almuharram sai su haramta ma kansu yaƙi cikin safa cikin almuharram aka hana su yaƙi kuna fahimta to sai su je su yi yaƙi cikin muharram to me za su yi sai su ce bari to yanzu kuma ba za su yaƙi cikin safar tun da shi ai shi kenan sai zama canjin wancan sai su jinkirta wannan haramci na watan muharram sai su kai shi cikin safar sai ya zama shine ba za su yakin ba amma cikin muharram sun yi yaƙi amma sai su je su ƙi a cikin safar wai a makwafin wancan kenan wana ganewa to wannan abin da suke ne shine nan ake mana bayani in innaman nasi'u shi jinkiri da suke yi ba komai ba ne face ziyadatun fil kufri ƙari ne kan kafirci da suke dama suna kafirci suna bauta malata da uzza ba kafirci bane suna ɗawafi har su je su mina su ce su duk sun yi aikin haji kuma suna kan aƙida annabi ibrahim wannan abin da suke na bautar lati da uzza to da kuma canjin abin da Allah ya tabbatar watanni masu alfarma tun da ya halicci duniya ga watanni hudu masu alfarma saura kuma an halatta yaƙi su kuma yanzu sun zo sun canza sun jinkirta wata mai alfarma sun mai da shi ba mai alfarma ba shi ko mai wanda aka yadda a yaƙin sun haramta yaƙi a cikinsa kuna ganewa me ya ja musu wannan wato rashin sanin ita duk abin da aka ba shi lokaci sannan kuma aka yi ta'ayini to bayiwa ka canza shi kamar yanzu ramadan ɗin nan ba yadda zake ka ce kai bari ka yanzu zafi ake yi amma nan gaba nan da ramadan ya wuce sai mai shaban ko sai shawwal sai zulqada to zuwa da damina sanyi kai yanzu zaka bar ba ramadan ɗinka sai sai da kai azumin ka yi dai azumi ne ba dai rashin ci bane da rashin sha yanzu kai za ka share ramadan ɗinka na yanzu kai ta ci kana sha kuna fahimta sai da ya zo ruwa ya sauka gari ya yi daɗi shi ke ne kai ta azumin ka kai yanzu ka canza ka jinkirta wannan wato azumi zuwa yaushe zuwa da kuna ganewa le dalilin ka ai dai azumi ne wanda za ka yi rashin ci da sha a wannan a can ma shi za ka yi saboda ka kai a wurin ka duk ɗaya ne to wai haka suke wannan to abin da suke manta duk ibadar da aka yi mata lokaci kuma aka yi ta'ayi ne to ba zai yi ka canza ta ba mun ga sallar layya ba za ka taɓa yin ta dole sai watan zulhijiya zo duk yadda kake so ka yi haka duk abubuwa na lokaci suke haka aikin haji ba za a yi aiki haji ba sai da ya shigo zulhijja a cikinsu ake aikin haji to su sai suka kasa gane wannan ai an ayyana watanni an ce watanni masu alfarma su ne almuharram ko sai wane zulqada abin nan kai zulhijja zulqada sai almuharram sai rajab to ba za ka taɓa canza su ka ɗau wani watan ka ce shine mai alfarma su kuma za ka keta su kai abin da Allah ya haramta ba to shine sai Allah ke mana bayani cewa man nasi'u ziyadatu fil kufri jinkirin da suke na wata mai alfarma su je su keta shi sannan su mai da ba mai alfarma ba shine mai alfarma wannan ƙari ne kan kafircin da suke dama can su kafirai ne to sun ƙara kafirci kan kafirci kuna ganewa dhallu bihi alladhina kafaru wannan abin da suke suna batar da wanda suka kafirta suka yi kafirci suna batar da su da wannan jinkirin da suke dan su ma za su yaka ga yadda suke yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wata shekarar sai su halatta shi wata ɗin mai alfarma kamar muharram ba za su yaƙi ba wata shekara kuma sun zo sai su halatta yaƙi wata shekara su halatta wata shekara kuma su haramta wannan kuma shi baka da zaɓi akan abin da ya tsara ma lokaci ya mai kuma ta ne na asar da za a yi shi ko a kan abin da za a yi shi kamar yanzu juma'a da muke dissaki ba za ka ce kai yanzu ba rika canja juma'a ka yi ta asabar saboda ranar juma'a wannan kai ba ta dace ba za ka mai da ita litinin za a rika juma'a zai yi juma'a dissaki ce amma an ayyana mata rana sai juma'a ɗin za a yi ta kuna fahimta da kyau haka dai ayyukan ibada suke shi yasa ba sa karɓar canji wanda kuma shi yasa abin ba ibada ba sai ka ga ana cin shi baragada kawai saboda dama asali ba ibada bane ku ɗauki misali maulidi yanzu masu maulidi da yake asali bai da tushe haka zaka ga ana cin shi ba iya kayansu da sai a ce sai watan rabiul awwal yanzu kafin watan watan ma ya kare sannan a ce ana yi ma manzo sai ka ji an dawo ana yi ma shehi sai a yi ma wancan haka dai abin kuma ya zama ne amma sallar idi yanzu kai ka isa ka canza ta dole sai ranar iri kuma sai rana ta hudu ta daga sannan za a yi haka juma'a sai ranar juma'a kuma haka take baka isa ka ce kuma za ka canza ta kai to haka duk aikin ibada yake ko haka su lokacin wai za su dabara shine Allah ya ce u iddata ma harrama Allah wai suna haka dan su daidaita abinda da suka ɗincan wanda Allah ya haramta dan sun haramta wato wata in sun halatta almuharram sun je sun yaƙi to sai su ɗauko ainihin watan safar shi kuma sai su haramta ma kansu yaƙi wa yanzu shine kamar sun rama kina kun gane to Allah ya ce wannan abin da suke yi shi gaba ɗaya zuyina lahum su'u a amalihim an ƙawata musu munanan ayyukansu ne wallahu la yahdi al kafiri kafirin Allah baya shirye da mutane kafirai wani wurin a ce fasikai wani wurin a ce mushrikai Allah ya tsare mai Allah ya ce na'am Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ma lakum idza qila fi sabilillahi thaqaltum ila al me ya same ku ne idan aka zaburar da ku zuwa tafiya yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah thaqaltum ilal al-ardi kukan yi nauyi wato kukan sami nauyi da kasala in hmm? ilal ardi a ban ƙasa ko kuma zuwa ga cewa za ku zaman ku kenan a baya a ban ƙasa a raditun bil hayati duniya min al akhira shin yanzu kun yarda da rayuwar duniya ne fiye da rayuwar lahira kun fifita duniya kenan akan lahira ai tafiya jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wani al'amarin neman lahira ne shin lahira ba ta fi duniya ba fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil ai wato ba komai ba ne wato mata duniya 'yan abubuwa na jin daɗin rayuwa duniya ba fi komai ba ne in kuka gwada su fil da ainihin rayuwa ta lahira ba komai ba ne illa kalilun sai ɗan kaɗan manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan magana yake cewa mad duniya fil akhirah illa kama yajalu ahadukum usbu'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima tarje annabi yake cewa duniya in ka hada ta da lahira ka daidaita su ka ce zaka gwada su to lallai wato ba komai bane face mutum ya saka ɗayan ku ya saka ɗan yatsansa a cikin teku sannan sai ya ɗago ya kalli yatsan ya ga wai me ya rago na cikin wancan ruwa na teku zai rage wancan ruwa na teku da wani abu ka zo gaban teku ka ɗau yatsan ka ka tsoma ka jawo sai ka kalli tekun ka ga wannan yatsan naka ya rigo wani abu na ruwan to haka yake bambancin kamar haka yake bambancin duniya da lahira in dai ɗan abin da ka ya ɗaibo wani abu ne to ashe duniya ma wani abaci kenan wani a wurin annabi ya ce da duniya wata abaci ta kai fifiken sauro kimar ta to da Allah bai ba kafiri makwalwa ɗaya sha ta ruwa ba amma saboda ba komai ba ce wata abaci ga ta nan wacce take da rudu wacce ba ta da tabbas ko yau ko gobe to shine ana ake gaya mana illa tanfiru yu'adhibukum azaban alima in ba ku zabura kuka tafi yaƙi ba to yu'adhibukum azaban alima Allah zai maku azaba azaba mai raɗaɗi wa yastabdil qauman ghayrakum sannan ya canza wasu mutanen ba ku ba wala tadurruhu shay'a kuma ba za ku cutar da Allah da komai ba dan ba ku bi ba ku ta yaƙi ba dan ba ku tsaya ku ɗaukaka addininsa ba wallahu ala kulli shayin qadir Allah ya Allah mai iko ne akan dukkan komai to malamai suka ce ibn kasir yake cewa wannan ayoyi sansomi sansomin wato zaburar da musulmi ne domin shirin yaƙin tabuka yaƙin tabuka wanda an yi shi a shekara ta tara da hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yaƙin tabuka shine mafi nisan yaƙi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya je da sahabbansa domin tabuka kilomita ɗari shida ne tsakaninta da, da madina to kuma yaƙi ne da aka yi cikin, zafi ana irin zafin rana ɗin nan kuma su can yankin su lokacin zafin rana ba irin tamu ba ce nan abin ba a magana zafin ga zafin rana sannan kuma ga yanayi na halin da ake ciki ga nisa sannan wanda za a je ma yakin nan wato ainihin mutane ne wanda suke daban ba ma irin wanda nan da aka yaƙi da su mutum da nan yaƙi yake da larabawa yaƙin uhudu yaƙin badar duk nan larabawa ne har na ma hunayin da aka yi amma nan za a tafi ne can tsakanin wato ainihin tunda tabuka tana iyaka ne da ainihin ƙasashe na rum a lokacin wannan shirye-shiryen yaƙi wanda ake kiran shi wato annabi ya ce man jahaza jaishal usra falahul janna duk wanda ya tattali shirin da za a tafi yaƙin wato tabuka yana da aljanna haka annabi ya ce wanda duk ya tattali shirin da za a tafi yana kiran shi jaishal usra sojojin da za su tafi yaƙi yaƙi mai tsanani to a ce wato wani wanda ya wanda yana da aljanna kuma usmanu yana cikin wanda ya tattali dawaki da ainihin guziri da makami da komai wanda ya bayar ce a tafi wannan yaƙi ɗin wannan yaƙin a lokacin musulmai sojoji an ce sun kai dubu goma wasu littafan tarihin abin da suka faɗi kenan wasu ma sun ce sun kai dubu talatin domin ba yakin da annabi ya taba shelanta shi karara za a je yakin sai yakin tabuka ya faɗi garin ya faɗi inda za a je kuma ya faɗi lokacin da za a fita sannan kuma ya fito ya shelanta a kawo tallafin da za a tafi babu yaƙin da aka yi wannan sai tabuka shi ne fa wannan yaƙi ne aka fara zaburar da musulmi ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard me same ku ne idan an zaburar da ku ku fita yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah faqaltum ila al-ard kuke wato nuna nauyin jiki a ban ƙasa kuke ganin saboda an ce lokacin su mutanen Madina kafin wannan shekarar sun yi fari ba su sami amfanin gona mai kyau ba dabinan su bai kyau ba inabinsu da sauran abubuwan da ake nomawa a Madina bai samu ba sosai sai wannan shekarar da za a fita amfanin gona ya kyau dabino ya kyau ina bi duk abin da suke nomawa kuma kaka ta gabato lokacin da sannan ne za a gyara amfanin gona kuwa ya kwashe kai gida daidai lokacin annabi ya shelanta za a tafi tabuka ka san Allah haka yake jarabta bayi ko sai ya sa wani abu kuma sai ya sa wani abu ga yaya wani za ka zaɓa nan ga dabino ya nuna lokacin da za a fara cira a fara ci ana sayarwa ga inabi ga kayan marmari ga duk abubuwa su tufa sun yi sannan kuma ga shi annabi ya shelanta za a fita in aka tafi kuma sai da aka yi wata guda ba a taɓa tafiya yaƙi aka daida irin yaƙin tabuka ba to saboda haka sai su munafukai suka fara ƙyalla suna ganin to yanzu mu tafi mu bar kayan gonan nan namu bayan mun shekara yanayi da muke ciki kuma ga wani abu ya samu ya za a yi to wannan munafukai kenan to shi da su mumine ake gaya musu me ya same su idan an ce su fita zuwa yaki suke nauyin jiki kar su yadda su biye ma waɗancan munafukai a raditun bil hayati duniya min al akhirah yanzu kun yadda da rayuwar duniya fiye da ta lahira wannan amfanin gonar da kuka yi wannan nan za ku ci ku cinye ya ƙare waccan ko aljanna ce dindindin wanda ya je yaƙi abin da zai samu sakamakon shi ba wani sakamakon sai aljanna kuna ganewa da kyau to shine ake gaya masu wannan me yasa jikinsu ke nauyi sai aka nuna to ai in duniya kuke so fa ma mata'ul hayati duniya wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil in aka gwada duniya da lahira to duniya ba komai bace illa dan wurin jin daɗi dan kaɗan qalil Allah ya wasafa ta da ƙilla kuma ka je ka gwada ka gani shi yasa Allah ya ce bal al hayata dunya wal akhiratu khairun wabqa ka kyale mutane kawai suna fifita rayuwar duniya suna zabata gashi lahira ita ce mafi alkhairi kuma wurin da wama. can ne wurin dawama yan uwa to wurin da ba shekara dubu za ka yi ba ba miliyan ba ka je kenan dindindin kuma ba mutuwa za a yi ba balle a huta kamar nan duniya in wahala ce wahala sai a mutu can babu mutuwan ma yanka ta ake an gama komai ɗan wuta suka tafi wuta aljanna suka tafi sai a kama mutuwa a yanka ta gaban kowa ya gani shi kenan ba sauran mutuwa kenan a ce ma yan aljanna kuludun ya ahal janna sannan a kalli yan wuta su ma a ce kuludun bayan an fitar da duk waɗanda aka fitar masu imani to dan Allah yan uwa in wannan ne yaushe zaka zo ka rude ka gigice akan abin da yake daɗinsa ɗan kaɗan ne daɗin duniya ‘yan uwa ta kowace fuska kaɗai ne domin duk daɗin da ba zai dawama ba ba ka kira shi dawamammen daɗi to aljanna fa za a ce maka kalili na fiha masu dawama ne a cikin ta wanda duk za su shiga aljanna ita ko duniyan nan kana cikin in ƙuruciya ce tsufa na nan ko kana so ko baka so zai zo idan rayuwa ce mutuwa na nan idan lafiya ce rashin lafiya zai zo idan wata dukiya ce ko ka tafi ka batta ko kuma ta kare kana nan da ranka in mulki ne kana nan a karɓe mulki wani ne ba kai ba to ina wani daɗi ce? ko akwai ne kai ka dawo ma ko ita rayuwar ta ka kallon kanta duk gaba ɗaya ina daɗin sai ka shekara wajen ashirin kana ta gwagwarmaya mafi karanci kenan ka shiga makaranta firamare secondary university ka ɗan sami aiki wannan gwagwarmaya kake ta yi in manomi ne in kasuwa kake akalla ka shekara talatin zuwa arba'in kana gwagwarmaya to sannan ɗan abin da ka samu ka samu ka yi shekara arba'in to sai kuma hamsin sai sattin to daga kuma sattin nawa kenan ka ji daɗin shekara nawa kenan ka ji daɗin ashirin daga sattin kuma ka fara abubuwa sun fara tabarbarewa sun fara ƙasa ba ka jin daɗinsu an fara cewa kila shuga ko hawan jini ko ma ba komai dai gabbai sun fara saki kuma ko kana so ko ba ka so to kaga jin daɗin duka bai fi shekara ashirin wanda za ka ji yau masu kuɗin wasu sun tara kuɗin sanda za su ji daɗin sai dai kuma shekaru sun zo sun danne su gaba ɗaya tsufan da ba zai ji daɗin mace ba ba zai ji daɗin abinci ba ba zai ji daɗin duk abin da ake jin daɗi ba to me ina ina inda za ka ruɗe ka ta hayaniya kana faɗa kana neman yaki taho haram yaki halai yaki komai wannan kun ga rashin hankali ne shi yasa Allah ke faɗa mana a nan da mu da wanda suka gabata cewa ita fa rayuwar duniya nan ba komai bace illa kalilan kawai to abin da yake kalilan ka je ka nemi kasiran mana kasiran inda bai da iyaka ita ce aljanna daɗi kan daɗi kuma da mai tabbatacce Allah ka saka mu gidan aljanna sai aka ci gaba aka ce illa tanfiru in ba ku fita kuka tafi ka kare addinin Allah ba to lallai yu'azzibukum wato yu'azzibukum azaban alima Allah zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi a nan duniya ya ɗora kafirai a kanku sai ta galla gallaza muku ku rasa yadda za ku yi da su tunda rashin yaƙi rashin jihadi shike ka musulunci da musulmi sama ba su da kima da daraja a riƙa lakace musu hanci a riƙa musu abin da aka ga dama kuma ba su isa su yi magana ba me yasa saboda kuna zube kun zauna kun zaɓi rayuwar duniya akan lahira kun ki ku tashi ku kare addinin ku saboda haka sai Allah ya ce idan wato ba a tashi aka yi din ba a nan duniya za a sami abin da ba a so shine azaba mai raɗaɗi sannan ga kuma ta gobe kiyama sannan wa yastabdil qauman ghayrakum Allah ya canza wasu mutanen ba ku ba eh in ba ku taimaka ma addini ba ku sami ladan taimakawar sai Allah ya kawo su mutanen kuma su kuma su zama ba irin ku ba ko ba haka bane kamar yadda ainihin wata aya ta ce wa in tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya ba ku tsaya kuka kare addinin Allah ba yastabdil qauman ghayrakum Allah sai canza wasu mutanen ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan kuma ba za su zama irin ku ba wannan cikin suratu Muhammad kenan shi yasa wajibi ne ƴan uwa in an ce taimaka ma addini ba kalmar jihadi ka ce sai an je ga kafirai ba shi kaɗai ba ne jihadi eh inda shugaba na musulmi da ya fice ce za a yi to shi ne amma ya irin mu yanzu lokacin da babu mai taimaka ma addinin Allah ilimin nan ka tashi ka yi ilimi ka ilmantar ka tashi ka nemi kuɗi sannan ka taimaka ma addinin ka da wannan kuɗin naka ka taimaka ma al'ummaka su san yadda za su rayu ka tashi kai zama kana da wata fasaha da wata kimiyya da zaka taimaka ma al'umma kada addinin ka wannan dai yana cikin jihadi amma ka zauna ka zama cikon gari ba wani abu da kake karan kanka ma baka tsaya ka kula da kanka ba ka rike kanka kana nan ta'allake da wani wannan kaga baka san mecece rayuwa ba kuma baka san mecece makuma ba saboda haka jihadi shine ke sa ku sami ɗaukaka shi ko jihadi na farko da jihadi da dukiya da jihadi da kai da jihadi da ilimi da jihadi da harshe faɗa kenan jihadi yana nan ɓangarori daban-daban ka tashi yanzu ka zama kama tsayi da kanka ba wani ke maka kai ke makanka abin da za ka ci ka sha Allah ke taimaka shi ma jihadi ne yau karatun nan da yake da wahala da tsada kai ta istihadi sai kai sana'an nan mai wahala ka tashi kana neman na kanka dina cikin jihadi amma ka zama kara wato ci ma zaune kana nan ba abin da ya dame ka ba kishi ba damuwar kanka balle al'ummarka balle ariyar ƙasarka wannan duka yana cikin abin da zai biyo baya ba kuma mai daɗi ba ne to in kun ƙi yin jihadi wala ta zuruhu shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah akan dukkan komai mai iko ne in kun tsaya kun taimaka ma addinin sa to sai ya taimake ku in kun shantake kun bari addinin kuma ba ku san addinin ba kuma ba ku taimaka mashi ba da dukiyar ku ba ba da ilimin ku ba da rayuwar ku ba to sai Allah ya baku da rayuwar ku kasu jin dadin ta Allah ka samu dace me Allah ya ce نعم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم نعم الله ملوك يتي إلا تنصروه فقد نصره الله in ba ku taimaka masa ba ko in ba za ku taimaka masa ba shi manzo kenan sallallahu alaihi wasallam faqad nasarahu Allahu ai haƙiƙa Allah ya taimaka masa idza akhrajahu alladhina kafaru thani ithnaini lokacin da kafirai suka fitar da shi daga mahaifarsa makka kenan thani ithnaini yana na biyun mutum biyu izhuma fil ghari lokacin da suka kasance cikin kogo iz yaqulu li sahibihi la tahzan lokacin da yake ce ma abokinsa abubakar kenan la tahzan kar kai bakin ciki inna allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya saukar masa da natsuwarsa akan manzo sallallahu alaihi wa sallam wa yadahu bi junudin lam tarawha kuma ya karfafe shi da wata rindina da ba kwa gani ta mala'iku kenan wa ja'ala kalimatan wato kalimatan ladina kafaru sufla ya sanya kalmar waɗannan da suka kafirta ta zama a ƙasa wa kalimatullahi hiya al-ulya kuma ya sanya kalmar Allah ta zama a sama wallahu azizun hakim lalle Allah ba daune mabuwayi ne ko mai hikima a nan wurin da ana ƙara gaya mana wato ana goranta ma ko da a taimaka ma addinin Allah a taimaka ma manzo to in ma fa ba za a taimaka mai ba to ai Allah ya taimaka mai a baya yanzu yakin tabuka in ma ba za ku fito ba ai a can an abubuwa da yawa duka taimakon Allah ne daga ciki shine illatan suruhu in ba za ku taimaka masa ba wato wajen fita yaƙi in ya ce ku fita to ai shi Allah ya taimaka masa faqad nasarahu Allah Allah ya taimaka masa yaushe tun farko iz akhrajahu na kafaru lokacin da kafirai eh wasu ma jininsa ne ƙwarai shawa kenan suka fitar da shi daga garinsa mahaifarsa makka eh ana so ne na a ɗan ba mu kaɗan na tarihin hijiran manzo lokacin da manzo sallan mun karanta da ku a cikin suratul anfal sai da ta kai aka ba shi zaɓi uku ya zaɓi ɗaya ake so a bashi sun je sun mitin ko dai su kashe shi ko su kore shi ko kuma su ɗaure shi abinda suka yanke hukunci kina ya san mai ɗayan waɗannan ba guda biyu uku kai a ciki Allah ya sanar da shi ya umarce shi da yin hijira ya je ya sami abokinsa abubakar Allah ya ƙara masa yarda wanda wannan kaɗai ya isa kasan kaucewar wanda suke taba abubakar suke aibata suke zage shi ba wani wanda Allah ya kama sunan shi ya ce abokin manzo ne sai abubakar ya ce izi ya ƙuli lissahibihi la ta hazan lokacin da yake ce ma abokinsa yi bakin ciki wannan kalmar haka na ya gaya ma abubakar lokacin da suke cikin kogo izhuma fil ghari lokacin da suke cikin kogo su biyu su biyu annabi sallallahu alaihi ya zaba ya je ya gaya masa ya je gidansa sadda ma bai saba ganinsa ba ya ce gashi abin da na zo da shi tafiya hijira ce dama abubakar ya tanaji aban hawa tun kan wannan lokaci shi jiran lokaci kawai yake suka fita da suka fita suka tafi suka shiga wannan gar din shine garu saur kenan Ina nan a makka lokacin da bara muka je umara ɗin nan dama cin da umara ce ta musamman ta ziyarce-ziyarcen wurare na musamman a makka shi kaɗai ne ba mu iya zuwa wurin shi ba saboda kan dutse ne can sama kuma da wahala ga zafi ga sannan koronan nan ta fara danno kai saboda haka ba mu iya zuwa ba amma an nuna mana shi wannan gar ɗin na sau nan manzo sallam suka je suka shiga da shi da abubakar a lokacin da suka shiga hedi suka kwana uku a cikinsa a wannan lokacin asma binta abubakar ita take ɗauko abinci ta biyo dare ta zo ta kawo masu ta tsinka zananta ta rataya ta zo ta shiga ta kai masu ɗaya ba ta wato tarihin yana da ɗan tsawo a wannan lokacin kwana uku da suka yi sannan suka fito a lokacin da suke ciki ɗin ne mushirkai suka taho dan an ce duk wanda ya zo da kan manzo ko kan abubakar yana da raƙumi ɗari shine suka bazama suna neman manzo suka zo suka hau wannan dutsen suna talalubawa suna dubawa ya inganta cewa a lokacin wato ainihin abubakar ya firgita suka zo har inda ƙofar dutsen yake abubakar yake cewa da a lokacin ɗayansu zai kalli ƙafa wato ƙarƙashin ƙafarsa to wallahi da ya gamu eh ɗayansu da zai ƙasa da kansa ya kalli da ƙafarsa suke takawa to da ya gamu amma Allah ya kiyaye manzo ya kiyaye abubakar ba su iya kallon ƙasan ba suka gama bilimbituwarsu nan suka gama suka tafi suka gama kwanakinsu uku suka gama duk hanya ta ɓace sannan suka sami wanda zai bi da su ɓarauniyar hanya daga makka zuwa madina haka suka yi suka tafi to wannan shigar tasu da abin da ya faru ne Allah ke labarta mana a nan wato cikin taimakon da Allah ya yi ma manzansa lokacin da ya fita kafirai suka fitar da shi tun da ai fitar da shi suka yi ko mitin suka yi za su kashe shi ko su ɗaure shi ko kuma su kore shi to kafin su yi ɗayan waɗannan Allah ya ba shi wani ya fita kaga kamar su suka fitar da shi kenan ko lokacin da suka su biyu haka Allah ya faɗi amma shi a suke wata fassara a wurin nan wai lokacin da ainihin izi ya ƙuli lissahibihi la ta hazan lokacin da ya ce ma abokinsa karkai bakin ciki wai sai suka ce ai abu wai wai karkai bakin ciki wai abubakar dama a lokacin shi dama wai wai wai wai bakin ciki yake annabi ne fa Allah ke gaya ma yake gaya yake ba mu labari annabi ya ce ma abubakar kai baki domin damuwar shi kansu gan shi ta annabi yake ba ta kan shi yake ba baƙin cikin abubakar kar su ga manzo amma ya suka canza suka ce wai wai wai bakin cikin kan shi kawai yake tsoron mutuwa yake yi al qurtubi ya kawo cikin tafsirinsa ya yi raddin maganganu masu zafi akan shi'a irin abin su gaya ma abubakar wanda lokaci ba zai ba mu dama mu kawo ba to a nan dai abin da allah ya tabbatar mana cewa abubakar aboki ne na manzo kuma manzo ya gaya mai kayye bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu tare da jinsa da ganinsa da iliminsa da ikonsa da taimakonsa ba mai iya ce ta zaki ba duk inda Allah ya ce yana tare da kai 'Ina Allah ma'as sabirin ina Allah kaza kaza yana tare da ku da jinsa da ganinsa da ikonsa da taimakonsa da komai amma ba da zakinsa ba ku gane wannan in ka ce da zatin yana nan wurin kayi kuskure ya saba ma aƙida ta magabata tabbatacciyar aƙida Allah yana nan da ganinsa yana ganin ku yana nan da taimakonsa zai taimaka muku da jinsa da komai to haka yake fassara irin wannan wurin daga nan fa anzalallahu sakinatahu alai sai Allah ya sauka ma manzo nutsuwa ta musamman wani tsoro da firgici da ya fita tare da su dama shi na cikin natsuwa abubakar shi ma ya sami wannan kwanciyar hankali ɗin wa ayyadahu bi junudin lam tarauha Allah ya karfafe shi da wasu mala'iku da ba ku ganin su ka duba fa kaga a wurin Allah ya saukar da mala'iku amma ba su ganin su wanda za su karfafi manzo kenan wa ja'ala kalimatal ladina kafaru as-sufla Allah ya sanya wato kalmar waɗanda suka kafirta ita ce a ƙasa dan sun yi iya iya wasu su kashe manzo ba su iya ba eh sun biyo shi ba su iya ba dan lokacin da suka fito akwai wani suraka ya biyo manzo da dokinsa shi ya ga inda ya biya bi sawu ya bi sawu ya gane ya hange su ga su can amma in ya taho zai zaburi dokinsa sai dokin ya gurfana sai ya ci tuntube ya faƙi in ya sake tashi ya sake zabura shi sai ya sake durƙushewa haka ya ta ya kasa ƙarasa isa inda manzo yake da abubakar suka kama hanya suke tafiya su daga nan ya iya gane cewa wani al'amarin ya fi ƙarfin kowa suraka kenan kafin ya zo shi ma daga baya kun san ya bar kafircin ya zo karɓi musulunci to nan Allah ke gaya mana Allah ya sa kalmar kafirci ta zama ƙasa tun daga wannan lokacin Allah ya fara ɗaga musulunci tunda manzo ya baro makka ya to inda za ka karɓe shi ko sannan kuma wa kalimatullahi hiya ya sanya kalmar musulunci ita ce a sama eh tunda annabi ya taho da la ilaha illallah abubakar yana yi sun zo madina an karɓe su kuma an ba su masauki an ba su tallafi kuma mun ji da abin da ya faru a baya zaman sa na madina ashe kaga kalmar musulunci ta zama ita ce a sama kenan wallahu azizun hakim lalle allah magwayi ne kuma mai hikima ne wajen yin duk abin da ya so kuma a sad da ya so a lokacin da ya so shi ke nuna hikimarsa domin ku dubi anan abin da ya nuna eh wato lokacin da ya ce wancan ɗin wato ainihin abu wato ƙala manzo ya ce ya ababakar ma zannuka bisnainin lahu salisuhuma lokacin da abubakar ya firgita ya tsorata ya ga gasu nan za su gansu za su kama su sai abubakar sai manzo yake gaya masa ya ababakar ya abubakar ma zannuka me meza me meza tanka, me zatanka bisnainin lahu salisuhuma da mutane biyun da Allah ne na ukunsu da taimakonsa da tallafinsa komai yana nan tare da su duk abin da suke yana kallo kama annabi Musa lokacin da aka sa shi gaba gaba ruwan bahar maliya baya kuma rundunar fir'auna mutanensa suka ce ya za mu yi ba mu da matsira ya ce a'a ku kwantar da hankalinku inna Allah ma'ana Allah na tare da mu nan ko ana zuwa ka ce da ruwan yana duka sai ga hanya sha biyu kwandangwal ruwa ya zama kwalta hanya har ma ba ɗaya ba sha biyu yake nan suka shiga teku ta zama kwalta suka haye ta tsaf yadda suka gama hayewa sannan fir'auna ya danno da jama'arsa shi zai yi zalunci zai cuta yana so ya ga bayan annabin Allah bai san annabin Allah Allah na tare da annabinsa kuma annabawa Allah na tserar da su daga hannun makiyansu da haka annabi Musa ya haifi Fir'aun ya shiga da jama'a sai da ya gama shiga sannan aka umarci ruwa ya haɗe ya koma kamar yadda yake aka haɗe da su aka dulmayar da su da ruwan nan aka halaka Fir'auna wanda tawayen shi ya kai yana cewa shi Allah ne to haka har yau har gobe duk wanda ya matsa ma addinin nan wallahi ku kyale shi kawai duk wanda ya ce shi musulunci yake faɗa da shi kuma shi yake so ya ga ƙarshe to kowaye ko kuma ko masu waye ne to ku bar su kawai Allah na nan ku dai ku gyara halayenku ku koma ga Allah alaƙa ku da Allah ce kyau ya zama kuna ƙoƙarin bin dokokin Allah sau da ƙafa kuna nisanta saba masa duk abin da ya hane ku ba ku ba shi abin da ya ce ku shi kuke yi duk abin da yake na ɗa'a ne ana ganin ku a wurin sannan ku kyautata alaƙa ku tsakanin ku da manzo me annabi yayi ku yi me ya hane ku ku hanu ya sa ku bita ku zama kuna koyi da sahabbai irin rayuwarsu irin taku neman halallinku irin na sahabbai ba ruwanku da duk wata haram can zaka ci riba miliyan goma ta haramun nan kuma zaka ci dubu goma ta halatto ci dubu goman kakura ƙyalawacin miliyan goma halaka ce ka rayu akan haka ku gani sadda Allah zai kawo ɗaukinsa da tallafinsa ga al'umma na mu mu ba mu sani ba ko zamaninmu ko zamanin wasu mu amma in zai zama alaƙanmu da Allah ta lalace kullum taɓargaza ake ana ta saƙo ana ta saɓo a ban ƙasa ana ayyukan saƙo abin da Allah bai so to sai Allah ya ban mu da maƙiyanmu dama sun fi mu yawa sun fi mu makamai sun fi mu tattali sun fi mu kule-kule sai mu rasa yadda za mu da su amma mun koma ga Allah wallahi sai Allah ya kawo ɗaukinsa ku duba duk tarihi gashi ne mun karanta da kunan muka karanta yakin bada da ku muka karanta yakin hunain kwanan nan muka muka gama to yanzu ga kuma za mu shiga yaƙi na tabuka ya aka gwabza shi ya ta ƙare ya munafukai suka bayyana to yanzu fa ba mu karanta ba kawai mu jizi mu tashi shi ƙur'ani gaba ɗaya littafi ne na rayuwa kuma duk abin da ka ji so ake ka ji na kwaikwaya ka kwaikwaya na aikatawa ka aikata na bari ka bari ba kawai mu ji tarihin yakin tabuka ba mu ce Allahu akbar mu tashi me za mu karanta na darasi a ciki wanda mu za mu ɗabbaka a yau a rayuwarmu don ta kyau mu yau inda yin annabi lokacin yana fama da su can wancan kafiran mu ma da kafiran da yau muke fama da su suna nan suna kuma ba kuma duk su ma ba su musanci din yadda ya fara fama da munafukai mu ma munafukan suna nan to duk abin ɗaya ne sai mu ga shiyaye ya tsira mu ma kuma ya za mu tsira daga sharin masu shari na ga kama a nuna mana lokaci abinda na karanta daidai Allah ya mana tare ya aladan abinda kuma yi kuskure daga shaidan ne Allah ya gafarta Allah ya karba mana abinda muke na ibada wannan wata mai albarka Allah ya haɗa mu da alkhairi da ke cikinsa rahama jin kai tausayi da gafara duka Allah ka mu cikin wanda za a yi ma Allah ka karbi azuminmu ka karbi ibadanmu karatunmu sadakokinmu duka Allah ka sa a mizani marasa lafiyarmu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kare su da imani sannan masu neman adoyi daban-daban masu faɗa eh, eh akwai dan uwa da ya ce ɗan uwansa aka tsara jiya an kama shi an kidnapping ɗinsa yana neman addu'a ko Allah ya tsamo wannan dan uwa nasa amma duk wanda ake ma irin wannan cutarwa Allah ka fitai Allah ka fishe su Allah ka tsare mu da waccan fitina Allah ka ƙara mana aminci a garin mu wanda suke fama da wannan fitintunu Allah ka kawar masu Allah ka yaye wannan bala'i masu neman mu da fitina Allah ka san su Allah ka mana maganin su in masu gyaruwa ne Allah ka gyara su in ba masu gyaruwa ba ne Allah ka share mana su ga ka ga sunan ya Allah kai na alƙawiyu alhayyu al'azizu aljabbaru almutakabbiru muna kama kafa da wannan sunaye naka kai mana maganin duk azzalumai a kanmu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wata iyawa da kai muka dogara ba mu dogara da kowa ba sai kai ya Allah Allah kai mana maganin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin